I cannot sleep because of Patalwa. Na gaya miki wannan. Haba. Ka daina dan iya. Patalwa? they will not harm you. Shi kenan. Ai, Madam, ka na ce ina abincin da aka sa ka jinka. Yes. Please do me a favor. were kept in the building. I said, Madam Clara, please, Madam Clara, do You and your husband. Baba, then you take Nuna dan Sorry, sorry. Eh? je. Yes. No, I will not go you be because this man no important for Ni ba zan je ba. No, no. I insist we must go. It's important. Not important. Because if it's work, go, they, they cook too much. Only Salele. Let's go with him, okay? Yes. Yes. Oga oh, Salele. Allah kama da ne. Kawai da sai mun je Allah ya come ku. Za mu raka ka. Insha Allah rabbana ka je ka zo. Za Come raka.